ga mutumin da ya ce maka ba a jin amansa a wajen fafutuka ta kawo wa al'umma ci gaba a wannan yanki wannan zaka dauke shi ne a matsayin kawai tamkar dan adawa saboda duk mutumin da zai ga al'amuran da yake gabatarwa wa ƙasa wa jiha wa inda yake wakilta yankin Kano ta Arewa duk wanda ya ga maka wannan kalma kawai magana ce ta yarfi irin ta ta siyasa wanda ba ka raba mutane yan adawa da abin faɗa ba kuma dama ita ce siyasa amma ko makaho yau zai ce ma sanata baro mutum ne wanda yake kokari wajen kare martaba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 mataimakin shugaban majalisar dattijai ta wannan ƙasa ta mai tarin albarka Omar da me kake tafe to kai tsaye ina tafa ne da abubuwa wanda suke ba sababbi ba ne ba akan ishu da ya shafar ta gidan sanata barau a yadda ake ta ɗawainiya da al'umma wanda idan ka ɗauka sanata barau dole ne ka a gaba ta farko dole ka jinjina masa kai ba masa duba da yadda yake tiritiri da al'umma yake jin kan al'umma a wannan jihar ta mai albarka da kuma yankin kano ta arewa gabaki ɗaya ka kula a jihar Kano za ga babu wani dan siyasa <clears throat> wanda yake yana jibinta al'amarin al'umma tamkar abin da ya dame shi baya bayan akwai abubuwan alkhairai da aka yi wa al'umma kamar rabe-raben mashina kekunan hawa babura na masu sana'a masu kafa uku da dai sauransu a cikin azumin nan bawan Allah na akwai hidima da ta al'umma a akalla ba kasar ba ya raba kayan abinci shinkafa akalla kimanin buhu 200 domin al'umma Kano ta Arewa wanda ba ma al'umma Kano ta Arewa kaɗai bane suka amfana hatta al'umma da suke jihar Kano baki daya sun amfana da dukkanin waɗannan alkhairai da kuma abubuwa tari tari wanda idan ka duba yake ta ɗawainiya da al'umma a cikin wannan harka ta mu ta siyasa kuma a cikin gargashin jam'iyyar mu ta APC mai tarin albarka. To amma duk wannan abubuwan da kake faɗa na nuna cewar an gani a ƙasa mm. wasu suna ganin akwai gazawa tare da shi musamman yadda ba a jin amansa na fafutukar kawo ci gaba a can majalisa. To a duk mutumin da ya ce maka ba a jin amansa a wajen fafutuka ta kawo wa al'umma ci gaba a wannan yanki wannan zaka dauke shi ne a matsayin kawai tamkar dan adawa saboda duk mutumin da zai ga al'amuran da yake gabatarwa wa ƙasa wa jaha wa inda yake wakilta yankin Kano ta Arewa duk wanda ya ga maka wannan kalma kawai magana ce ta yarfe irin ta ta siyasa wanda ba ka raba mutane yan adawa da abin fada ba kuma dama ita ce siyasa amma ko makaho yau zai ce ma sanata baro mutum ne wanda yake kokari wajen kare martaba da muhimmar mutanen Najeriya gabaki daya tun yanzu magana muke ta Najeriya ba ma jihar Kano ba ma arewaci ba ko arewacin jihar Kano magana muke ta Najeriya gabaki daya amma an zo kan magana kasafin kuɗi sai aka ga cewar kamar ya zama ɗan amshin shata wannan kuma yake nuna alama wasu suna zargin cewar lallai ba zai taɓuka wani abin a zo a gani ba a wannan taimaka. ta su. lallai wani al'amari da ya faru na na tushen kuɗi magana da cewa ba zai taɓuka ba ko ba zai wannan zance ne kawai na mutane yanzu inda ka san faɗi tashin da ake yi wajen ganin cewar haƙƙin al'umma kamar yadda aka zuba shi ya shigo ga al'umma za ka yi mamaki mutumin shi ne lamba hudu lamba hudu ko biyar a ƙasa to ana ta faɗi tashi wajen ganin cewar an yi wa mutane abin da ya kamata kai zai karga kalli wannan abu da aka yi wannan abu ne wanda dama ya sha a saba siyasa an saba to amma me mu gyara muka zo mu kawo kuma Allah ya sa da za a gyara kuma wannan abu tun da ya faru ba ƙara jin dure sa sakamakon ana ta kokarin kuma ce an gyare an dinke barka da ta faru da yawa suna ganin cewar shi kansa a tafiyar ta sama akwai waɗanda ake ganin sun matsa hidima amma kuma yanzu ba su ne suke morar yanayin mukamin nasa ba ko kuma tafiyar tasa ba duk mutumin da zai ce maka ya wahalta wa sanata Bola Jibril Maliya kuma bai amfana ba to wannan ka dauke shi a matsayin mutum wanda ba shi da gogiyar Allah kai tsaye domin in dai kai wahala a gidan sanata to an san da kai kuma za a yi maka wasu an musu wani ana kan yi musu amma in dai ka wahalta a gidan sanata barau ko mi ganganta ka jami'ar APC ba ma gidan sanata ba in dai ka hidimta wa jami'ar APC a jihar Kano to ka amfana da alkhairin sanata barau idan baka amfana ba gidan kun amfana idan ko gidan kun amfana to ka amfana balle na tabbatar duk wanda ya hidimta masa to lallai lallai ya amfana sai dai kawai mutanen da zaka kira su waɗanda ba su da godiyar Allah to wani fage wanda dukkan abin da kai musu wala su gode ba to wannan kawai haka zaka kalli wannan bangaren amma an ga wasu suna korafi musamman mutanen karkara suna ganin cewa kamar su ne suka yi fafutuka suka yi suka yi kokarin cewa ya ci gaba da ko kuma ya koma kan wannan kujera ta hmm. amma an basu a baya sai kamar sai mutanen birnin ne ke morasa to amma ka ce wai mutanen karkara suna korafi duk mutumin da ya ce maka a karkara zai korafi to kai ka dauka ma kongil aka dauke sa amma idan ka dauka yankin karkaran nan sanata barau shi ya samar da tituna a jihar Kano wanda ko gwamnati da take mulki a jihar Kano ba ta ba ya samar da ruwan sha a yankin Kano ta arewa ya samar da magunguna ya samar da santoci na lafiya ya ba da magunguna yanzu ga katafaren asibiti aka gina a nan gobiya shi ma duk wani abu ne wanda me ya tunkara al'umma kawai na ƙasa grassroots kenan su ake magana ga yan famin da aka an raba musu shanu an raba musu awaki an raba ɗalibai an ba su kekuna an ba su ababen hawa an ba su kwamfutoci wanda kai ma yana ganin shaida ne ka ziyarci wannan bangaren misali ba sai ko ka ziyarta a lokacin da kai an gace ka domin ka je ka dauki rahoto amma duk mutumin da zai ce maka a yankin mu na karkara na Kano ta Arewa ba a aiki wannan kai ka dauke shi a matsayin dan adawa dan adawa ma wanda aka dauki kwangilarsa amma ko maka ya shiga yankin Kano ta Arewa mun zama tamkar Abuja ma wanda yanzu ka shiga yankin Kano ta Arewa za tituna da ake malalawa ga sololi ga abubuwa musamman karamin hukuma ta dan bata an mun tituna an bani ruwa an bani magunguna kyauta an gida min katafaren stadium gashi nan makaranta ta tawo wakana ta kokari ta koma jami'a wanda ta matsala ke karatu na biyu zuwa na uku ma yanzu kokari muke kai approval ta Amma ana kin gona duk waɗannan ayyuka da kuke zayyanawa ana yi mm. kawai sun kare ne a iya social media ba a gani a ƙasa da za a je a yi zagayen kuturin kana <laughs> to ai magana ce sun kare a social media wannan zance ne ita social media dai dole sai an ji an ɗauki hoto za a ce an yi to mu musamman da muke mu yan media in dai ka shiga ka ji guri kokari kake ka dauki hoto ko kai bidiyo wanda al'umma ta ga wani duniya ce ma take gani social media ta zama duniya a yanzu saboda haka wannan kawai zance ne kawai da yan amshin shata amma ina mai tabbatar ma dukkanin abin da kace sanata baro yayi to ka tabbata da yayi guda goma to ka tabbata ma wataƙila ma ya ma wuce haka ya zarta haka me sakonka na ƙarshe kuma to sako na na ƙarshe ga al'ummar yankin Kano ta arewa da jihar Kano da arewacin Najeriya da ma Najeriya gaba daya shine mu ci gaba da addu'a wajen Allah subhanahu wataala ya ci gaba da zaunar mana da ƙasar mu lafiya ya kuma kawo mana ɗauki a cikin wannan matsatsi na rayuwa da ake fama da shi sannan kuma shi mai girma jagoran mu sanata Buraji Jibril Maliya Allah subhanahu wataala ya ƙara taimaka masa a cikin al'amuran da yake gabatarwa ne da kullum wannan shine muhimmin fata da muke da kuma kira ga al'umma su ci gaba da su ci gaba da yi mai girma sanata Buraji Jibril Maliya